daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Za magana ne akan matsalar fyaɗe. mana rahotanni akan yawaitar matsalar fyaɗe a Najeriya da Nijar. Sannan kuma mun leƙa Zimbabwe. Baya ga haka kuma za mu ziyarci filin mu Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. za mu fara shirin ne daga Najeriya inda masu fafutukar kare haƙƙin mata ke kokawa da yadda al'umma ke yin shiru a lokuta da dama idan an samu matsalar fyaɗe lamarin da ke ƙara yawaitar matsalar. Alasan Bala ya haɗa mana wannan rahoton. Daga fuskarta za ka fahimci cewa tana cikin damuwa da tsoro. Muryar ta ƙasa-ƙasa ba ta fita sosai. Hakan ya samo asali ne kamar yadda iyayenta suka ce. tun bayan da wani matashi ya mata fyaɗe. Duk da cewa Adama wanda suna ne da muka bata ta ce ba ta fuskantar tsangwama a unguwa da ma makaranta. Hakan bai hana ta zubar da hawaye ba yayin da take ƙoƙarin faɗa mana abin da ya faru. Adama wacce bata kai shekaru goma ba ta ce matashin wanda makocinsu ne ya mata fyaɗin sau bakwai kafin ta sanar da innarta kasancewar mahaifiyarta ba ta tare da mahaifinta. akwai wani gida kusa da mu ga gida mu ga gida da na shiga yana faɗa wa yaron gida da ita ta faɗa wa antum antum ko ita faɗa wa babanmu ya kuma akwai wata antina da hawa mai aure ta shi ne muka da polisi da tare ta ni da hawa ta ita da yaron. mahaifin adama wanda muka bashi suna ado ya ce shigar da mutanen da yake ganin mutunci cikin maganar yasa ya janye daga nema wa 'yar tasa haƙƙi a kotu mutane duk da dai mutane sun shigo maganan a yi haƙuri da sauransu su karan kansu hukuma ɗin ba su so a saki maganan ba amma yadda aka samu kaina na yadda cewa to na janye maganan na kuma yafe nauyin duk ɗawainiyan abubuwan da aka yi iyayen duk su suka yi asibitocin da aka je duk su suka ɗauki ɗawainiyan komai da komai. An samu karuwar wannan matsala ne tun bayan da gwamnatin tarayya ta kulla gari a lokacin da coronavirus ta yi kamari. Jami'a a kungiyar kare haƙƙin mata a Najeriya Rafa barista Esther Onda ta ce ana samun karuwar masu fyaɗe saboda rashin hukunta waɗanda suka aikata da kuma yin shiru da iyaye da ma su waɗanda aka wa fyaɗen suke yi. Akwai dalilai da dama da suka sa ɗabi'ar fyaɗe ke ƙaruwa. babban dalili shine ɗabi'ar yin shiru musamman yadda ba a hukunta waɗanda suka yi fyaɗe idan mutum ya yi abu ba hukunta shi ba zai ga kamar ba wani abu ba ne amma idan aka hukunta mutum ina da yakinin cewa zai taimaka wajen rage ko kawo ƙarshen yin fyaɗe a yanzu yara da dama irinsu adama na cikin damuwa wasu kuma na fama da tsangwama saboda matsalar fyaɗe ga ƙananan yara da ke karuwa a tsakanin al'umma musamman a ƙauyuka da ke kusa da birane wannan ya sa masana sanin hulɗoɗin jama'a ke jan kunnen al'umma da su sanya ido kan 'ya'yansu alhassan bala taskar voa daga abuja najeriya yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Fyaɗe dai wata matsala ce da ke ƙara ƙamari a Nijar musamman yadda ake cin zarafin mata da ƙananan yara ta hanyar fyaɗen. Sannan kuma yana nema zama ruwan dare a ƙasar. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya haɗa mana. sannu a hankali matsalar fa'e na ci gaba da yawaita a Nijar inda kusan a kowane lokaci akan bankaɗo mutanen da ke yi wa yara ƙanana waɗanda suka haɗa maza da mata fa'e. wannan wata uwa ce da aka yi wa yariyar ta yar shekaru uku fa'e ta bayyana yadda al'amari ya faru ni na gani da ido na saboda ni na aike ta ta dudo kashin kananta kuma karan kamar cikin gidan mu ne makwabtan mu ne kusa da mu duk akwai mutane a gurin na ka in je in gani ta jima bata dawo ba na dauka wasa take yi ina zuwa na isko shi bisan ta zabura ya ta da ya tarata ta yi warto rigar shi da ya huda ya aza ta bisan na biyo shi ina kiran jama'a su taimaka mini ga wanda ya fito nike ta gudu da ni da shi da na zane na sille ya je hona da takalma shi na sunkuya ɗaukan zane ya tsaya ya kalle ni na kalle shi na baro shi na tafasa lalle na ga huskar shi saboda ko yanzu in na gane shi na ce wannan shi ne eh, tun da dai da ya tsaye na kalle shi ya kalle ni sannan mafi ta gudu da ni da shi kai da na wanke mata majini kanin na dauko ta na taho da ita na zo nan da ita aka mini magani suka na ce musu zan tafi kwamsariya suka ce to bari su hara mata magani kafin in tafi gurin iko suka mata magani na tafi kwamsariya daga da dai tana mini kuka haka guri yana mata ciwo in na sa ta ruwa ko wanka ko ta yi fitsari tana kuka ko yanzu in ta yi fitsari ko kashi na sa mata ruwa na wanke mata tana kuka zahi take ita ma malama rabi wacce aka yi wa yariyar ta yar shekaru biyar faɗe ta bayyana halin da yariyar take ciki ta zagaya tare da yara tana kohol gida sai ya kiranta ta fita a guje ta fita ta tafi wurin shi a nan layin da ta fita nan cikin layin mu ne gana akwai wani kangon gida nan ya sa ta za ta yi kuka ya ce mata kar ta yi kuka in ta yi kuka yana yanki mata baki ta tafi wuri na da ta taho ba ta yi kuka ba sai da ta shigo nan gida da muka kalle ta a yanayin da muka ganta da kayanta a hannunta haka da rigarta rab ne da hijabi da na sa mata da sahi da rab ɗinta da hijabinta a hannu da wandonta dan silba a hannu guda gaba ɗaya jikinta ya yi fari fat ya sa ta cikin laka ta baya ne ma ya taba ta ya taba ta ta baya al'amarin fa'idi a jihar agadas na neman ya zama ruwan dare inda har a makarantun boko akan samu masu yi wa ɗalibai fa'i malama hafsatu ta bayyana yadda ta iske wani mutum yana yi wa ɗalibi da ke aji hudu a makaranta fa'i fitsari ya matse ne na kewaya in ta hidushi na zamna daga bayan bango nake yin fitsari kawai nake jin kara ana kiran dan Allah ka bar ni dan Allah ka bar ni sai na leka cikin dushi leka gada nake cikin dushi ina lillahi wa ina raji'un abin da na gani da na fito ma na yi magana kawai sai tsaye bige ni shi yaron wancan ya tsere sai na ce wancan kai taso zai sa wani shi ce kaka sa wanzu zo mu tai shaida ce mu tai wurin da sai ce bani in sa wanzu na dan ja wanda shi zo nan wurin directors yan ce da kin ji abin da ke faruwa yace shi ya kora shi da bulala ya ce mishi in bai fudda wandon shi ba kaza kaza dai zai ba shi kashi ya gudu ma a da dai aka bibbige shi yara tun da ya bige shi da bula da mun tayi likita aka tura mu hospital muka zo nan komseriya yanzu da yanzu muka taho shi yaran yanzu ya tafi an mishi examen dai yana ya kai shekara goma dai fa'e dai yanzu babbar matsala ce lamarin da yake ci ma iyaye tuwo a ƙwarya iko ya doki mataki kenan wanda ya aikata abun nan in an kyale shi zai kara aikatawa saboda yau in ba a hukunta shi ba kenan gobe ma ba wa gariya wani zai wata zai ma to mu shi ne muke so a kawo karshen abu iko ya ɗauki makatakin irin wa'annan abubuwa su bar faruwa gaskiya abin yana ba da tsoro kuma akwai tausayi yanzu ma'aikata bisa su gaskiya sun sa ido ko mu ga uwaye rinka kulawa da wannan haraka yanzu har mun kai man tsoro ya kama mu ba mu yarda da kowa ba duk in an ce maka kana da ɗiya mace ko ɗiya namiji ɗan karami baka yarda da kowa ba har ya kai ma kai ko cikin gidan kuma in je kana ganin yariyar ka tana kusa ɗa namiji baka yarda da shi ba ƙungiyoyin mata dai na aza alhakin haɓakar matsalar akan rashin doka mai ƙarfi na hukunta waɗanda ke aikata laifin in ji azzara alitan shugaban kungiyar mata a gadas abu ne da shike baka sayar da zaka fadi gare shi dan dai wannan ya bunkasa ne sosai ma yanzu a cikin garin agadas diba wajen mace yarinya goma sha wani abu wannan abin yayi yawa kenan yanzu galgadin da muke mu dai da sunan mu na uwayen yara kakanni da muna galgali ga uwaye da da mutane uwaye dai su doki matakai wanda shike kamar aiken yarinya haka bai kamata ba a ce a aike ta yanzu a doki mataki wanda shike a san lokacin da ake aiken ta kuma so ne samu ka a aike ta ita kadai shi dai mu dai ta kungiyar mu haka nan ne dai yanzu muke kwatanta mutane to akwai kira da zamu yi na wajen gwamnati ita ma wa'annan mutane wa'anda an ka samu an kai sa an ka sa hannu bisan su a doka ta bige su da kyau yanda wani in zai gani shi ma sai ya ji tsoro wa'anda kuma ba a samu ba su ma a neme su a bude anket a gani wanga abu daga ina ne shi dai ya kamata gwamnati ta sa hannu sosai game da wannan haraka a yi protection kin mutane a samu a kare su a kare hakkin mata haƙƙin diya mata matsalar faɗe da cin zarafin mata na ci gaba da karuwa a jihar Agades inda ma'aikatar da ke kare ƙananan yara ta bayyana cewa daga farkon watan Oktoba zuwa ƙarshen sa an samu rahotannin a kalla 42 da aka yi wa yara ƙanana a cikin jihar Agades. To sai dai ma'aikatar ta ce tana kulawa da lafiyar yaran da aka yi wa fa'i domin kare su daga kamuwa da wasu cututtuka. Suleiman Isaka jami'i a ma'aikatar da ke kula da kare ƙananan yara a Agades. Ba abu ne sabo fa wanda ake gani cikin jihar Agades abu ne wanda dama da kwai Abu ne kuma kamar al'amari ne in ya faru da wuya ake bayyana shi kuma da wuya yake kaiwa ha a yi porte plan komisariya da gendarmerie abokan aikin mu ne surtu brigadikin su mai kula da mata da yara don fuwa da kwai irin wannan al'amarin yawa kana suna kiran mu su suna aikin su na eh, su yi bincike su gani yaya aka yi abun kuma eh, wanda ya yi abun in ma an ha a bide sau da ha a kama shi ko suna aikin su wannan nasu mu ma muna aikin mu na protection to menene matakin farko a matsayin agajin gaggawa ga yaran da aka samu a aka yi wa fa'i. In kakin suka zo gare mu da kwai abin da muke ce ma dabor prison and charge medical d'urgence ɗaukar nauyin wanda abin ya sama na gaugawa bisa kan kiwon lahiya shi bisa kan binciken lahiya shi baske irin wannan abin suka faru wataran wanda suke yin shi suna sa ma wanda aka makin cututtuka iri-iri to da kwai abin wannan shine aiki na farin wanda muke yi mu kai yaro likita a diba a gani yaya aka yi in ya so in kuma a bashi duka abin da ya kamata a bashi kwamsuwan mediko wannan abu shine na farin da muke yi bancin shi kuma abu ne in aka yi shi kamar yana ta da hankalin yaro sosai ka gane ko don ka shi ma da kawai abin da muke ce ma eh, appui psychologique muna da abokan aiki mata da maza psycholog wanda suke tattaunawa da yaro Hmm? ko kuma da yarinya ko kuma da daidai wanda abin da ya sama don suna tattaunawa da su don abin nan da suka yi fever abin nan da suka ya same su kamar su taimaka musu sannu sannu sannu abin nan kamar kai ya zama musu wata matsala a gaba to wannan shine muke ce ma a psycho psycho social lolo social shi kuma yana shahwa duk famikin yaro ba su wannan abin in ya faru ba wai wata ran yaron kawai ba yake damuwa har fami kinshi ko kuma environment kinshi to duka wannan eh, na bisa nauyin mu yake mu service de protection mu bi sau da kafa dabuwar bisa kan cewa ke yaran nan ya samu suwa na likita ingantacce kuma da famikin shi ma an masu dai kamar suivi da accompaniment kin da ya kamata a masu don wannan problem kin da yi a yi a kin abin ga kin problem kin to kamar anan ma'aikatar wani matakai kuke ɗauka idan irin hakan ya faru matakan shine mu da cewa ke kamar duka wanga procedure kin an yi su an tayi an kai mutum likita kuma an tahi an gaya ma iko wane ne iko gendarmerie ko kuma me ake ce ko kuma police suna da brigade kinsu ta minor abin in ya kai har an samu otor kin abin a lokacin nan su suka yi da aikin su su yi transfere kin shi au niveau du abin ga eh, parke tribunal eh dan a mashi hukuncin abin da a bisa kan abin da ya yi bisa kan aikin mu yadda muka wadi shine kamar ɗaukar nauyin yaran da abin da ya samu basa kan fannin likita basa kan fannin accompagnement psychologic. Eh, wannan shine vraiment aikin mu anan ma'aikatan mu ta kula mai kula da kare hakkin yara a agadas irin wa'annan abubuwan sun sha faruwa kuma ana boyewa irin wanga eh, al'amuran c'est vrai que wataran cikin eh, fami ne yake faruwa hmm? kuma in ya faru kamar ba a so a bayyana shi parce ya zama kamar in da abin kumya ka gane ko ba a so a bayyana shi to kuma rashin bayyana shi kin nan shi zai sa wanda ya yi gobe ya sake paske ya ga yayi shi yau ba hukunta shi ba ba mai komi ba kenan gobe ma yana tsaye na iya sakewa rashin bayyana shi yana kawo illa sosai ga yaran kansu menene yana kawo illa paske abu ne tanko yaro bai samu ba eh, a makin da yake so abin gaban zai damu shi in ya dame shi gaban na yana kai shi wutar har hauka to shi ne yasa muke cewa irin wannan abun kamar mutane su bar shiru da su wata ran sai bara muka faɗi kamar cikin fami ne sai a yi shiru me for example cikin unguwa in ma wasu sun shi su da kansu ba wani abu ne ba ba a cewa in kuka te kuka hudi komisariya ko gendarmerie ba a cewa wani ne zai hudi a'a me umarsu dai za a san da cewa ke yaran nan da abin da ya shayi hakkin shi an mishi garantirkin su basu yaro ne wanda aka ci zarafin shi kuma cin zarafi vraiment abu ne babba wanda eh, ma'ikwanta suna diba shi kuma ana hukunci sosai bisa kan shi surtu cin zarafi bisa kan yara jawo hankalin da muke so mu ma uwaye dabor uwaye su kula ba ma wai bisa kan yara ban mata kawai bisa har bisa kan yara maza irin wanga abun hwaɗe yana yana samun su to uwaye da Allah su kula da yaran su ina suke tafiya ina suke in sun hita ina za su tafiya tare da wasu ke tafiya duka irin wanga abubuwa ina su in suna in uwaye suna kula da irin wannan abu to abin zai dan rage karfi kuma community community menene community yau yaro na kowa ne in irin wanga abin ya samu yaro ko uwayen sun shiru kai makwabci ka san da wannan abun kana iya for example ka je ka faɗi ka je wurin ma'ikwanta ka faɗi ba wanda zai cewa kai ne ka zo ka faɗi mu ba don saboda kun ba muke ja hankalin mutane su kwana ba don mu san da cewa ke lalle duk abin da ya shahi ɗaukar nauyin yaron na an yi shi eh paske in ba a yi shi ba da na hudu yaron nan zai shiga cikin wani al'amari wanda ba a so ya shiga cikin shi can gaba kuwa to shi yasa muke so mutane ko ba ku tai komisariya ba in dai an ji irin wannan abubuwan kuna iya zuwa a sirrance cikin eh, eh, ma'aikatanmu ku zo ku ga mu mu a lokacin nan za mu gama abokan aikin mu police ko gendarmerie in ya so su su yi bincike har in allah ya sa dai eh, an samu an samu otorkin irin wannan abubuwa a samu a hukunta su don kar gobe su sake bisa kan wasu yara. Su ne aka fi samu da irin wannan laifin lattija ne ko hadda matasa ciki babu inda ba a samu su wataran yaran ne za su ma yaran wasu lattijawa ne to ko me ake nufi da fa'e da ma irin dokokin da kasar Nijar ta tanadar ma waɗanda aka samu da laifin aikata fa'en hamma ya hayya masanin dokoki a kotun ɗaukaka ƙara ta jihar Tawa daga cikin laifuka wanda aka tanada da ake ma infection contre les mers kamar laifuka wanda suka shahi al'adudinmu wayanda suka shahi kamar abinda ake cema da tilman da minor atanta a lafiyar don laihuka ne wanda ke da nasaba daga cuɗanya maza da mata wani lokaci cikin ana so wani lokaci kuma ba cikin ana so ba to shi kwaɗe lallai laihi ne cikin maye-maye laihuka wanda ake ce ma kirim wanda code penal kenan sashin laihuka kundin wanda ke tanadin laihuka na ƙasa wanda muke ce ma code penal da ya tsara ya tsaida a cikin ayoyin shi na 283 da 284. Wishin a shara'ance me ake nufi da fa'i? Abin da ake nufi da waɗe lalle duk abin da ya zan na cuɗanya ne tsakanin mace da namiji ko namiji da namiji kamar an ke saduwa cuɗanya kenan idan ya kasance an yi shi ko ta wace hanya ya kasance kuma an yi shi da ƙarfin tsiya kenan an yi wani da violence ƙarfi ko an shi ne contract kamar an cilasta mutum ka nemi mutum ne da ƙarfi a tare da ya so ba da amince shi ba ko kuma an ɗauke makami an yi amfani da shi don a sa dole dole mutum ya yi amfani da mutum ko ya sadu da mutum ko kuma an kwari mutum yana cikin wani hali ko kwana ko dai yana cikin wani hali wanda kawai an zo mishi yadda ba da zai ya kare kanshi ta doka ta ce shi ne ake ce ma hwaɗe. su wane ne suka fi aikata wannan mummunar tabi'a to hwaɗin nan lalle ana iya yin shi namiji na iya yin mace shi mace ma tana iya namiji ana iya yin shi saman yaro karami ana iya yin shi saman babba ana iya yin shi saman yarinya karama ana iya yin shi saman tsohon mace idan ya kasance lalle wannan abubuwan an yi su to duka wannan shi ne aka ce laifi ne na hwaɗe to idan wannan laifin ya abu ko mi doka ta ce idan wannan laifi ya ya Abu ita doka ta 284 na shi kundin laihuka da muke cewa kwata penal ya ce to wanda duk aka samu da wannan laihi na waɗe ana kama shi kason shekara goma zuwa shekara ashirin kenan a takaice nan idan ya kasance an yi waɗen bisan mutum babba babban mutum to sashi na biyu na shi wannan aya ta 84 ta ce to lokacin da aka yi wannan kwaɗin idan ya kasance an yi shi saman yaro wanda shekarun shi ba su kai shekara sha uku ba shine minor da monde trezan in ya zan mace ta ko namiji idan an yi wannan waɗin saman wanda bai kai shekara goma sha uku ba lalle doka ta ce a kama mutum hukuncin kaso da shi daga shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin doka a takaice lalle kun gani waɗe lalle babban laifi ne wanda doka ta yi tanadin mugun hukunci a kai ne. A nasu bangare malumma daga addinai daban-daban a Nijar sun nuna takaicin takaicinsu dangane da yadda wannan matsala ke kara kamari tare da kuma bayyana ra'ayoyinsu kan dalilan gurɓacewar al'umma da kuma irin matakan da addinai suka tanada domin tunkarar irin wannan matsalar idan ta bayyana a cikin al'umma. Sheikh Abbas Yahiya Sheikh Malami a gadas In an ce faɗe cikin musulunci abin da ake nufi da shi abu ɗaya ne faɗe abin da aka sani shine namiji ya cilasta mace bisa ga yin zina abin da ake cema faɗi a cikin musulunci kenan amma yanzu yana da fassarori da yawa tunda akan haɗa har namiji ya nemi namiji wanda bai kai ba saboda su nasaru sun ce faɗe su abin da suke nufi da shi a yi zina ko kuma a yi mai ake cewa maɗigo ko kuma a yi luwaɗi da mutumin da shekarun shi a wajen su su kai a yi haka nan da shi ba to mu wannan wajen mu shi ma kuskure ne ba shi bane ake kin faɗi mace komi girmanta komi shekarunta mutum ya mata wayo ya istidrashinta ya ba ta me ake cewa ya firgita ta har ya kai ga inda za ya yin zina da ita to wannan addinance shi ake ce mafaɗe to saboda shi ita zinata da kanta wadda ake yi cikin so da yarda ma ka gane ko allah maɗaukin sarki ya haramta ta ya ce wala taqrabu zina ko na kana fahishatan wasa a sabila ya ce ka a kusace zina saboda alfahsha ce kuma mummuna hanya ce wannan ta so da yarda ma bale wadda za a cilasta ma mutum a yi mishi ita ta wata hanya wadda yake ba ta son shi ba musamman yaro karami ko yariya karama wannan ɗaya kenan na biyu kuma addinin musulunci ya tanadi hukumci ga wanda yake aikata irin wannan in mutum ya saci yariyan mutane ya mata faɗe to addinin musulunci ya ce a yi mishi hukumci irin hukumci na mutum wanda ya yi zina in ya zama na mai arme ne kenan a jefe shi in ba mai arme ba ne a yi mishi bulallai an gane ko to sannan ita macen in cilasta ta aka yi a cikin addinin musulunci babu wani hukunci da zai hawa kanta amma akwai ma wani abu da za a bata kambacin an cilasta ta an yi mata fade ba tare da santa ba saboda haka imamu malik da imamu allais ibn sa'ad da imamu shafi'ai sun ce in mace ce ya waje ga hukuma ta samu mata sadakin mace mai kama da ita wato wajen mutuma wanda ya mata faɗi a kama shi a kamo sadaki na mace irin ta a wajen shi to wannan shine aka sani da faɗi amma yanzu wanda ake yi ya zan wani abu da ake ce ma hiraba hiraba kamar wani abu ne mai kama da fashi da makami saboda wani lokaci doke mutum za a yi a tayar shi wani wuri a ɓoye shi ba a da labari kuma a rinka nuna mishi abubuwa na ban tsoro ko makami ko wuka ko wani abu ta wannan masu yin wannan in ta irin wannan yace suke yi to su ko ba su yi zina ba bale in sun yi ta wannan in an kama su su ana musu hukumcin dan fashi da makami ne ka gane ko hukumcin dan fashi da makami a kashe su ko kuma a rataye su ko a tsire su daidai gwargwadon jarimar da suka aikata wannan kenan sana'a kuma kullum kullum ita ce allah yake azama yaunin kare lahiya da mutunci na mutanenta sau da aka ya waje idan hukuma ya buɗe bai kamata a ce abinda da ba a sani ba cikin irin waɗannan yankuna namu har a ce yau a cikin wata guda a iya aikata irin shi har so arba'in kaga wannan hakika mu wajen mu sakaki na magabata ya yawa kuma abin da ke kawo haka shine rashin zartar da hukunci mai tsanani game da mutanen da ake samu sun aikata wannan abu kasan shi dan adam allah shi ya shi fi kowa sani shi in ba da ganin rada kamar firgitarwa to bai barin aikata abubuwa wanda yake na banda an gane saboda haka ya kamata idan an kama mutum wanda ya aikata irin wannan aiki to a maida shi ibratan lil ya zan wa azuma ga saura waɗanda ba su rigai suka yi in shawa ce ta dan adam yawa har ya haukace bai san me zai yana neman yara ƙanana maza da mata to ai akwai mata ga sunan kamar yadda Allah Allah ya ce cikin alkur'ani ya ce ma mutanen annabi lut ya ce ha'ula ibanati hunna atharu ga mata nan su ne mafi tsarkaka da mutum ya rinka aikata wannan abubuwa na banna. Hukumomi a Nijar dai na cewa suna iya bakin kokarin su akan matsalar abin jira a gani dai na zama yadda matakan 'yan mulkin ka iya shawo ka annobar da ke neman komawa ruwan dare game duniya a kasar bisa hujjoji iri-iri. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agades, jamhuriyar Nijar. karkare shirin namu zamu leƙa Zimbabwe. Inda hukumomi suka ce fiye da kashi ɗaya bisa uku na 'yan matan ƙasar na yin aure kafin su kai shekaru goma sha takwas, kuma a wasu yankunan fiye da rabin su yara ne. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun yaba da sabuwar dokar haramta auren yara ƙanana a ƙasar a karon farko. Ga rahoton Columbus Mabhunga Portia Nabhula 'yan shekara goma sha tara ta fito ne daga yankin Mbere kusa da kan iyakar zimbabwe da zambia da mozambique ta ce an yi mata fyaɗe da take shekara goma sha biyar akan hanyarta zuwa komawa makaranta inda ta samu juna biyu sannan aka tilasta mata auren wanda ya yi mata fyaɗen. kulorana su kwanga auren mu ba son raina ba ne iyayena ne suka tilasta ni ni mai kokari ce sosai a makaranta amma maza sun lalata rayuwata lamarin nata ba sabon abu ba ne in ji masu kare hakkin yara. Babban abin da ke haddasa auren yara a nan shine yara suna tafiya mai nisa zuwa makaranta kimanin kilomita goma sha biyu ko sha uku tafiya da komowa don haka yaro yakan daina zuwa makaranta tunda babu wani abu kamar horarwa na kafinta ko ɗinki ƙarshenta sai dai ke aure masu fafutuka da ƙungiyoyin masu zaman kansu suna aiki tare da gwamnati da rage auren yara a mabere a lardin mashonaland ta tsakiya inda fiye da rabi wato kashi hamsin da daya cikin ɗari da 'yan matan ke yin aure kafin su cika a shekaru goma sha takwas. Muna gudanar da kamfen ɗin wayar da kan jama'a a irin waɗannan tarukan a matsayin wata hanya ta rage matsala auren yara ƙanana. Muna yin waɗannan kamfen ɗin ne tare da haɗin kan iyaye da 'yan mata da kuma koya masu game da 'yancinsu da jima'i ta haihuwa ana zargin shugabannin gargajiya da karfafa ma wannan al'ada ko kuma su kau da ido chief tsuntsunga wani shugaban gargajiya a nan ya ce yana hukunta iyayen da suka aure da 'ya'yansu ta hanyar cin tararsu kai yaro asibiti idan yaron ya yi rashin lafiya wannan wajibi ne a yi wa yaron Don haka muna saduwa da iyaye akai-akai kuma har ila yau akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke wayar da kan jama'a. Masana harkokin shari'a sun ce sabuwar doka da za ta haramta aurar da yara ƙanana ka iya taimakawa wajen magance matsalar. Akwai kibi da aka samu dangane da ainihin lokacin da mutum zai aure a hukumance. Sai dai akwai buƙatar a sake fasalin dokar laifuka ta shari'a inda za ta bullo da wata doka karara wadda ta tanadi auren yara a matsayin laifi kuma gabatar da ka'idojin yanke hukunci ga masu aikata laifin aurar da yara ƙanana. Fotiya Nubhala tana fatan sauran 'yan mata ba za su shiga irin halin da ta jure ba. Waɗanda aka samu da laifin a ƙarƙashin sabuwar dokar auren ƙananan yara za su fuskanci zaman gidan yari na tsawon shekaru goma duk da cewa masu rajin kare hakkin yara na neman a yanke masa hukunci mai tsauri fiye da hakan sauraron mu da haka muka ka ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato juli Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.